وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون to wa huwa qahir kuma Allah shine marin jayi musta'aliyan wanda ya dauka fauka ibadihi akan bayansa wato yana da iko akan su ba daukaka ce ga abin nan wato shine adda iko akan su wa yursilu eh, alaikum hafaza kuma Allah na aiko mala'iku masu tsaro gare ku mala'ika to husi amalkum ko mi ka aikata mala'iku na rubuta in khairi a rubuta nan da ko sharri shi ana dan dakatawa kamin ko za ka tuba ah, hatta hmm. hatta idza jaa ahadukum al-maut har lokacin da mutuwa ya zo ma ɗayan ku tawaffatuhu rusulna sai manzannin mu na mutuwa su amshi sa eh, al malaikatu al muwakkaluna bi qabli al arwah malaiku wadanda anka wakkala ga karbar ruhu ka su karbi sa wa hum la eh, wa hum la yufaridun su ko malaikun da anka ce su amshi rai ba su abin ba su sake ko kadan ko minti ɗaya ba su ƙara ma ko daƙiƙa ɗaya ba su ƙarawa ba su sake ai yuqassiruna fi ma yumarun ba su gadartawa ga abin da an ka umarce su da shi hmm. to ci ga sun marudu ثم ردوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين duk wanda a waɗannan abubuwa da ake faɗa wanda ya komo yana biyan su da shi da kiristoci duk ɗaya suke Eh, don kenan ya dauki annabi eh, eh, abin nan ila in ya ce ga hannun annabi suke wata ya mai kamar yadda um, kiristoci sun ka dauki isa ila kullum tauhidi wanda tauhidi wanda ke tsada tauhidi iri biyu ne na farko ba mai shakka shine tauhidul rububiyya Allah shi adda komi sannan tauhidul uluhiyya duk abin da yake ibada ba mai yin sa sai Allah ba mai ba mai shi sai Allah wato wannan shine abin nan shine wannan sura ke karantarwa kun gane ko sun marudu ila Allah maulahum na sannan bayan sun mutu kuma a mayar da su su talikai zuwa ga Allah maulahum wanda shi a ubangijin su alhaq wanda kuma shi a tabbatacce a sabitul adali wanda yake mai tabbataccen adalci li yujazi don ya saka musu ala ku saurara lahul hukum shi adda hukunci shi dai alqada'un nafiz shi adda hukunci mai zarcewa wato a cikin su wa huwa asrarul hasibin kuma shine kowa gaugawar masu hisabi yuhasibul khalqa kullum Allah zai wa mutane hisabi dukansu ko halitta duka fi qadari nisfin harin gwargwadon rabin rana min ayyamin duniya li hadithin domin hadisi ya bayyana haka kun gane kamin rabin rana duk an gama ba sai an yi ta ina abin laloyoyi menene قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين تو ودنا أبو بوا دا أكي نونا وابا النبي أدسو با الله أدسو إن يازا النبي حكا يكي تو وانا ولي أدى يكون يوچنان كون غاني الله يشير يدمو قل يا محمد للكفار كتما من ينجيكم من ظلمات البر والبحر wane ne ke tsar da ku daga dukkan abin nan ƙasa da na teku fi asfarikum lokacin tahiyoyinku hina tad'unahu lokacin da kuke kiran Allah tadaru an kuna masu kankan da kai wa khubiyatan ko kuma kuna bai boye ta quluna kuna cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah in ka tsar da mu daga wannan lana lanakunanna min shakirin wato mutane lokacin da suke tafiya cikin eh, abin nan ƙasa ko cikin teku sun kalli wata musiba ba sai su ɗora kiran Allah ka tsar da mu ba Allah ka tsar da mu Allah ka tsar da mu in ka tsar da mu daga wannan musiba ba mu koma kiran kowa sai sannan so san ba wani kun gane ashe kun ga sun yi arnan da kenan sun yi musulmi yanzu abinda yana cikin mota ta karkace ya fada kwaram ta hirki yanzu ba ce kai musulmi ne har suna fada lanakuna min muna zama lalle muna zama cikin masu godiya masu imani qul lahum kace Allahu yanjikum Allah yanjikum Allah ke tsare da ku min ha daga wannan musiba ba wani da kuke kira ba wa min kulli karbin kuma shi ke tsare da ku daga kowane bakin ciki ya same ku ba wani mutum ba thumma antum tashkuruna sannan ku ku zan kuna godiya masu to in kun yi haka nan kun yi imani qul huwal qadiru قل هو القادر على بعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون so, كما أكتي مع النبي كتي هو القادر الله شيني ما يقو على أن يبعث عليكم عذاب بس ga aiko musiba akan ku min daga sama daga sama je musiba kal hijar kamar duwatsu wata ta ko tsawa wadda za ta halaka ku shi adda ikon yin haka nan aw min ta arjun ko ko hido muku da wata musiba daga daga kasan kawahun ku kalhasu kamar ya sa kasa ta bude ku fada ya ruhe aw yalbisa kun shan ko ko ya garwaya ku ko ta zagin juna ko ta abin nan duka juna firqan jama'u mukhtalifatil awa wanda yake kowanne da son shi daban wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wa yudhiqa ba'alukum ba'sa ba'al an dana masashan ku azabar sashe bil qital da yaki tsakanin ku qala sallallahu alaihi wasallam ala manzal hadhihi ala in lamana lokacin da wannan ta sauka yace hada ahwan wa aisar a sa musiba tsakanin mu muna duka juna ita ita take sauki ita ce musulmi ke kullum in sun falka sai su ita fada hmm. eh. wala ma zalama ma hu ko qala a'udhu bi washihi huwa al-qadir lan yabas alaykum azaban min khalqikum sai ce a'udhu billah Allah tsare mu daga wannan aw min ta ta'dun ko hidda wata musiba daga kafafun ku wata ta abin nan kasa ta bude ku fada aw yana bisa kun shi'an ko koko ya garwaya ku ku zan kabilu da abin nan kungiyoyi kungiyoyi daban-daban ku fada ku ta fada da juna sai annabi shi to wani ai sauki kungiyoyi kungiyoyi ai ta fada <laughs> kun gane ko hada huwa aisar ahwanu aisar wannan ai sauki wa aisar ya sauki ya hil abin nan laushi wannan ma lahu qala biyar bi washka ina neman tsari da abin nan ikon inda fuska da ikon ka ya ubangiji رواه البخاري بخاري أرويته ونن وروى مسلم حديث سألت ربي ألا يجعل بعض أمتي بينهم wato muslim ya ruwaito annabi ya ce na roƙi kada ya sanya musibar mutane na tsakaninsu wato sai ta duka juna sai ta zagin juna fama na ani hai wannan ya hana ne don haka wato kullum musulmi kullum ba su barin wannan wa fi hadithin ga wani hadisi lamma nazarat lokacin da wannan aya ta saka kala amma eh, innaha ka'inatun walam yati tawiluha ba'du wato wannan aya za ta zo amma fasarar tartawa da zuwa ba eh da aka kashe Usman abin fara ba انظر كيف نصرف الآيات كذيبا نبين لهم الآية da muke bayyana musu ayoyi waɗanda yake masu nuni ga ikonmu la'allahum yaqunu ko za su fahimta ya alamuna za su san anna ma hum alaihi ba su san abin da suke akan shi ƙarya ne su komo ga gaskiya amma ina wa kadzaba bihi qaumuka wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك متاننك yanka ce mutanen annabi mutanenka sun karyata ga wannan qur'ani da muke saukan musu muna gaya musu abin da zai amfane su sun ka sun kiyarda wa huwa la hali kuma abin nan da kake faɗi shi a gaskiya qul lahum kace musu lasu alaikum bi wakil to ni ho ba wakili ne gare ku na cewa in tilasta ku kun yi ba fa ujazi ku in balle in zanni zan yi muku sakamako inna ma ana munzirin ne mai gargadi ne kawai in ga muku na yi nawa aiki wa amrukum ila amma al'amarin ku zuwa ga Allah ne yi mai hisabi wa za qabla al-amr bil qital wannan gabanin ayi umarni da yaki to ko da an yaki a iyaka kai yaki mutum ya ce na bi amma abin da yake yi ko ka sani mm-hmm. li kulli naba'in li kulli naba'in ko wani babban labari yana da matabbatar shi akwai waqatu ya qawfi akwai lokacin da yake aukuwa ciki wa ya minhu azabukum to azabu azabaku ta tabbata gare shi wa sawfa ta'lamuna wannan kuma nan gaba za ku sani za ku sani ta wannan tahdidu lam tsoratarwa ne ko wani abu akwai lokacin da zai zo in ya zo ku ba mai hana shi to ci gaba وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين to wannan shi kuma in kana zaune da mutane waɗanda ba su yarda da imani ba sun ka kama magana wadda ta saba ma tauhidi za ka zama cikin su a'a wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatin in ka ga waɗannan da ke kutsawa ga ayoyin mu cikin qur'ani suna walakantawa suna faɗin yadda sun ga dama fara da ka kau da kai daga gare su wala tu jalisu kada ka zauna su ka tashi <clears throat> hatta ya kulu sai in sun komo suna magana fi hadisin gairihi ga wata magana wadda ba ita ba wa in ma yansu naka shina yiwa sun fara shi ya mantar da kai ga tashi kun gane mm. to fala ta kawar ba da kira bayan hankalinka ya komo kaji kuma suna yi to kada ka zauna bayan tunawa ma alqawmi zan tare da mutane waɗanda azzalumai fihi wal zahir mawdu'ul mulmari da an kace wala taqud ma'ahum sai an kace wala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalim ba ce ma'ahum ba don a nuna kenan mutane ne azzalumai kada ka zauna tare da azzalumai har in ya zan kamanta wata lura ta hana ka tashi to lokacin da hankalinka ya komo kada ka tashi wa rubbama ko ya shukul qiyamu min al-kuffari da yawa wato tashi daga gare yana da wuya kama halu yana yiwa kenan a ce kullu ko da sun ka kutsa suna eh, suka ga ayoyin ubangiji ka tashi yana da wuya a ce ko da ya wuce ko mm. ah, saboda haka fa qala Allah ta'ala fi dalika Allah ya wa ma alal ladina وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون to wacce aya ta ce in kaga masu kutsawa ga ayoyin ubangiji suna sabawa ka tashi ka bar su har in lalura ta hana ka tashi sanda ka tuna ka tashi to amma kuma yana yiwa akwai wani hali wanda yake baka iya rabuwa da masu irin wannan hali ko ba haka ba kamar yanzu hmm. wa ma alal ladina yatakuna min hisabihim min shay'in ba wani abu wanda zai sami masu tsoron Allah ga hisabin waɗanda ke kutsawa ga ayoyin ubangiji da su in sun ka zauna da su suna yin su ce mu ba mu yarda da shari'a ba mu yarda da kaza ba kai ita kokarin kyautatawa gwargwadon iyawa walakin zikira amma duk da haka kai ta wa'azi ta zikira tallahu wa mau'iza in kai wa'azi ka ce ga hoya da ya kamata ga to ka ka tsira la lam yataquna kai musu gargadi ko za su ji tsoron Allah su masu kudawa na eh. ka in baka kyan ka kyale su a kamar ka yarda kenan ka shiga eh, in ba ka iya in ba ka iya rabuwa da su to yin mata ka yi ta wa'azi in sun komo to alhamdulillah in ba su komo ba to babu lahi a kanka to wannan shi yake sauki in yana yiwa amma yana yiwa yanzu kai wani hijira. to ci gaba وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون to kuma aka ce wadar alladhina tahdhu dinahum la'iban wal hawan kabar waɗannan da sun karki addinin wato abin wasa wato abin nan kuma abin shagala bi sai za'in bihi wato kamar suna izgili wa qararhum al kuma rayuwa ta duniya ta ruɗe su fala ta ta'arran lahum kada ka gitta kada ka kai musu magana hadha qabla al-amr bil qitali gabanin umarni da yaƙi ashe kenan bayan umarni da yaƙi ai musu gargadiyan sun ki a su wa zakir kai wa'azi da qur'ani antum sallallahu sun bima kasabar kada shi zan wato a sa rai ta yi muji wato a tambaye ka kasa magana Eh, wato ya kamata da hausa an tursala nausun a sa ta yi shiru bi ma kasa ba saboda bin da ta aikata a ce don kai kaza shiru su gum eh, lahamin duni la wali sannan kuma ba ta da wani masoyi wanda zai taimake ta in ba Allah ba wala shafi'un ba wani mai ceto yamna wanda yamna wani hal azaba wanda zai hana azaba gare ta wa in ta'dil kullu adalin la yukhad min hada ta eh, kawo fansa ko duk duniya a gare ta ta taho ta bayar ta ce ga wannan abu na bayar a sake ni ba a karba kun gane la yukhal minha ba za a karba gare ta ba matu bibi duk abin da ya kwansa da shi ba za a karba ba ulaika alladhina ursilu bima kasabu waɗanda sun ka ci gaba suna ta walakanta addinin su har mutuwa ta zo gare su komi a gare su sun ka bayar ba za a yi zan fasa ba to su ne waɗanda an ka samu mugi wato kenan a tambaye su kasa magana bima sabu don aikin da sun ka aikata lahun sharabu min hamim suna da wani abin sha ba na lemu ba min hamimin na ruwan zafi ma'un baligun nihayatul harara ruwa wanda kai iyakar wato abin nan zafi wa azabun alim kuma suna da wata azaba mai tsanani bima kanu ya kafin don abin da sun ka don suna yi na kafirci ai bi kufurin saboda kafircin su Allah tsare mu amin قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله بعد إذ هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن هدى الله هو الهدي Wa da لنسلم da العالمين to kuma aka ce ma annabi kul ka ce ana du'u min dunillahi ma la yanfa'una shin ya kamata kamar yadda mu kirai wanda ba shi bar Allah mu abinda ba shi amfanin mu wato don mun bauta masa bai amfanin wala ya dora kuma bai cutar mu in mun kaki bauta masa shine duk abin da ba Allah ba in ka bauta masa za mu yi haka nan wannan radu ala qadina sana bayan kana a mayar da mu bisa ga bayan mu wata kenan bayan mu abin nan mun yi kafirci a mayar da mu kenan mu mutu ba da idza hadana Allah bayan da Allah ya shirye da mu ce ga musulunci mu kyale shi mu komo muna bin abin da muka ga dama daidai mu yi kadalik kallazi sahawatu shadin in mun yi haka nan kenan Allah ya tsare mu mun zan kamar wanda shaytanu sun karin jaye hankalinsa fil Allah cikin ƙasa ya abin yana yana gudu ana cewa ku taho ku taho hayran yana mai tsema mutu hayran la ya dari aina bai san inda zai tafi ba lahu ashabun yana da mutane na kwarai suna kiran shi da una suna kiran shi ya wane taho ga inda an kace mu bi taho ga inda za a samu ruwa ya duuna hu ilahu da suna kiran shi zuwa ga shirya ya hadu zan su shirya da shi a dariƙa hanya ya na hu itina ka zo muna fala yujibun ba zai karba musu ce a kai wadancan wawaye ne fa ya halika sai shi halaka wal istifham lil inkar wajib la tajbih halin min damir wato kenan shin za mu komo kamar irin wannan bayan Allah ya shirye da mu mu komo mu bi hanya mu ita gudu mu fada cikin daji har yan uwa na kira muna cewa a'a qul kace inna hudallahi huwal huda shirye Allah fa ita shiriwa duk wanda ya barta ya bar hanya wa ma adahu dalalun duk wanda ya bar shirye Allah to duk abinda ba shi ba bata ne wa umirna li nuslima li rabbil alamin kuma an umarce mu mu mi kauya ga ubangijin talikai mu bi abin da yace kun gane to mi afalala alheri ne baka san yadda tauhidi yake ba ina ka samu falala kuma an kace ku tsaye da sallah kamar yadda an kace domin sallah tana kiran ku zuwa ga abin nan kuma ku san wata ku ku ji tsoron Allah wa huwa alladhi la yatushirun kuma shine wannan da ake tayar da ku zuwa ake tara ku zuwa gare shi tujma'una a tara ku yamal qiyamati lil hisabi dan hisabi zuwa gare shi ne saboda ku ji tsoron shi kada kada a taho da ku tsarara ba ku san yadda za ku yi jawabi ba to wa huwa alladhi وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير wasu abin nan matsaloli biyu cikin ɗariƙoƙi kamar abin nan eh, a ce wai ga Sheikh wata ɗanta ya mutu ta kai ƙara gare shi sai ta tashi ce ma abin nan ya ce ma mala'iki ya amshe abin nan burgamen da yake sa eh, eh, ya ce yau ma ba mai mutuwa yarda da wannan akwai kahirkin da ya wuce shi ko kuma mai cewa in ka karanta wanda ya karanta salatul fatiha in ya tahi lahira bai shiga aljanna bai kama wuyan abin nan bakari ya rike shi wa abakarin to shi ne abin da ya ba a karkatar da mutane kawai to shi ne wannan sannan kuma ku an ce ma wata in kai salati guda Allah zai baka lada goma salati ko to ai ba nan ɗaya Allah ke da ke ba ko tuntube kai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim ka koma ga Allah da imani shine za ka san amma don ka ta salati kana kafiri na amfani salati ne abin dariya magana mm, da Allah kun gane magana a Allah sammai kuma shine ya halitta abin nan ƙasa bil haqi da abin da annashi ay da wato daidai wato ya tabbatar da su aw bima huwa haqqun lahu ba zance yayi ba ba ya rance daga banki ba laysa li ahadin fihi sharika ba wani wanda adda tarewa gare shi dun nashi ne shi dai kuma ka ambata yau mai kulu ranar da Allah ke ce ma ko ne ko mi zai yi wato magana ɗaya zai yace kun fa yakun sai abin ya ta zamowa kun gane kun huwa yawmul qiyama yaqulu lil khalqi qumu fa yaqumuna wa qawluhu al kuma duk magana da Allah ya ita gaskiya alwaqi mai aukuwa la mahalta ba makawa wannan kamar yana rufe eh, maganganun da mun kayo eh. wala hul mulku kuma shi adda mulki ba mai wani ikon ya yi wani abu ko ka dauke wannan abu ba ka iya ya yarda yau mai kawfe suri ko wato shi adda mulki ranar da ake busawa cikin kaho ay eh, alqaran annafatu thaniya wato busa ta farko mai israfil la mulka fihi li ghairihi ba mulki ran nan ga wani yansa subhanahu don ra'a za a ce liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ai lillahi ga Allah kawai alimul ghaib wanda yake shi ya san afake wa shahada kuma shi ya san abinda da bayyane ai ma gabo ma shuhida abinda da ya faku da abinda aka gani wa huwa al-hakimu fi halqi shine mai hikima ga halitta shi komai yana yin su cikin hikima ku diba ko sauro yadda an ka halitta shi ku diba yan kwarin nan wata abin nan kana iya halitta su halitta su yayi da halitta ka wa huwa al-hakim shine mai hikima al-khadir wanda an masani wato wanda yake mai jarrabawa bi badin al-ashiya ya san abin da koye ka zahiri haka ma bayyana su sai mu aje anan alhamdulillah sai ga wata kisa ta Ibrahim nan mutum ne da azumi amma kafin ranar ta fito sai tara da matan shi kamin rana ta fito eh. tun da an alhijiri ya fito ya tara da ita ya karya azumi kuma sai aka fara wa in qala ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman aliha إني أريك وقومك في ضلال مبين kun san wannan sura abin da take karantarwa tauhidi tauhidul uluhiyya ah, kuma an yi ta faɗin abubuwa masu ban tsoro to yanzu ga wata kissa zai ambata sun zakara kissa ta ibrahim al-khalil huna ya ambaci kissa a ibrahim anan khalil wato masoyin ubangiji ah, limu shabahatil hali bil hal don wato hali ya kama da halin ta kama da abin da muke ciki karantar da abin na uluhiyya wa anna quraishin kanu buduna al-asnam ta quraisha sun zo suna bauta ma gumaka fa ankara Allahu alaihim ibadatahum ibadata sai Allah baya son su bauta musu li'annaha la taqdiru ala naf'in wala darrin domin su gumaka ba su iya amfanin mai bauta musu kuma ba su iya cutar mai bauta musu wa qassa qawla ibrahim alladhi yad'una annahum ala millatihi kuma an ka tawo da kasa ibrahim wanda yake suna cewa mu akan addinin ibrahim muke to don a ce gato ga addini ibrahim wa'in shi kuke so na gaskiya eh kama a ce abinda da sabbatawa ga abin da hashe ku yace to faqala yace saboda ka in dai wato kuna son ku zan akan kisa ibrahim to ku bi abinda ibrahim ya ce ga abinda ga shi kama abinda mutum ya ce ba sabbata yana ce to ga abinda shehu ya ce ga littafinsa to wa iz qala ibrahim li abihi ka ambata lokacin da ibrahim ya ce ma ubansa azar sunan babansa azar wa ismuhu tarikh kana min kaus min kusa kusa sunan gari ne qaryatun bil iraq wato mutanen iraq ne wa kana kana ahli tilkal bilad wa humul kan'aniyun wato mutanen wannan kasa gari wato mutanen kan'ana ne Ah, wato ya kan'aniyuna ne ya take duna ilahiyatin nujumu suna ganin wato abin nan taurari abin nan ne abin abubuwan bautawa ne fi sama cikin sama ah, ah, wal asnamu fil ardi sannan kuma sun akwai wasu taurari cikin ƙasa wato sai su yi taurari cikin ƙasa su yi mutum mutumi cikin ƙasa wato daidai da abin nan tauraron da suke bauta ma wa yaj'aluna likulli najmin sanaman asnam gumaka wato su azama ko kowane tauraro wanda suke bauta ma su yi mai gunki a ƙasa wato kenan suna bauta masa amma da sunan wancan za a aradu a taƙarruba ila zalika jami'in sun kai niyyar wato bauta ma wancan gunki wato su kusanta zuwa gare shi abadu zalika sanam sai su bauta ma wannan gunki li lahum inda zalika jami'in don yayi musu ceto ga wannan tauraron da suke ganin shi har da iko fa qala ibrahimun kiran ala abihi wato eh, uban ibrahim yana yin haka nan to sai gashi yana son ya shirya da babansa yana musu ga abin da yake yi muna bihan lahu ala zuhuri fasadi ma huwa murtakibuhu yana son ya nuna masa abin da yake yi baya da kyawu don haka ga abin da ce a tattakhizu asnaman aliha baba kana riƙon gumaka su don abin bautawa ta abudu kana bauta musu wata tambaya ta zargi inni araka yi in waka maka fi da zalimu bin baba ina ganin ka da kai da mutanenka ga rikon waɗannan gumaka ina ganin ku fi da dalim anil haqqi kun bace daga gaskiya bace wannan mubinin wanda a bayyanan nan kun gane to ci gaba وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين to waka zalika kamar dai da muka nuna ma Ibrahim arainahu da dal abi mun muka nuna ma ibn gari dan mutum na girma uban sa in ya ga ya karkace ya kyale to ba girma ma shi ba altuta shi yayi wajibi ne ka gaya masa gaskiya don ya komo in ya ce kana bari ya fado daga bai ne ne ga gaskiya shi yanzu bari mu kare baban Ibrahim ya yarda falamma majan alaihi lailu lokacin da dare ya ruhe shi shi ibrahim ra'aka kawkaban sai ya ga tauraro ya bayyana wanda yake wani ne wasu na girmama shi wato zahara kana da kawai ya ce sa ala iradati hidayatin don ya shiryar da su ba wai ya ya yarda wannan tauraro shi aran abin bautawa ba mu ala butlani mutaqaddatihin don ya nuna musu bacin aqidar su wato imanin su liyuminu don su yi imani ala tariqin ala tariq man yasib khazmahu wato kamar mutum na son ya shiryar da nan abokin husuma ya ce to taho ni na ya kure abin nan da ni faɗa kure ne taho mu yi bincike kaga ai ya fi sauki kun gane ko aliban bi butlani ya sa abin da ya faɗa ba daidai bane sun mai yunkiru alaihi bayan haka nan an kai bincike ce ashe kaga ni ba ni ma na yi kure ga da yake fa yubtiluhu bil hujjati ya bata wannan kure da hujja yace gashi ashe ni ma na kuskure sai yace hadha rabbi yace mata tauraron to wannan shine abin abin bautawa ta kamar yadda kuke cewa kuma kuna bauta masa ma afala sai lokacin ana nan shike da tauraro ta fadi qala la uhibbul afilin ni ba sa masu faduwa mai faduwa ya hito sannan ya fadi ya nuna kenan ba Allah bane ba abin bautawa bane fa in takhatum arbaban ko an falan nane ana ana ittakhad arbaban attakhazum arbaban wato yarda kenan abin ba su in masu masu su zan arbaban abin bautawa ba li'anna rabba la yajuzu alaihi tagayyur don in ya zan abin bautawa ne bai yiwa shi canza wal intiqalu ko bai la yajuzu lahu tagayyur bai canza li'annahuma ko min sha'anil hawadithi domin canzawa da tashi daga hali zuwa hali wato halin abin da asabo ne falam yanja fihim zalika amma wannan ba su yarda ba da farko kun gane ko ke a bai dai gane bane falamar alqamara فلما رأى القمر بافغا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين to fala mar alƙabar da ya ga wata da ya wannan shine ubangiji na kamar da kuke cewa falamma afal lokacin da shi ma watan ya fadi ƙala la illam to lalle in ubangiji na na kwarai bai shiryar da ni ba Yan bi eh, ko yuzbitu ni ala ala huda ba shiryar yadda ni ya tabbatar da ni akan shirya ba la akunanna min alqawmi dhalin lalle ina zama cikin mutane batattu wato kenan ya ce babansa da waɗannan mataimakansa duk batattu ne wannan ta'aridun liqaumihi bi annahum ala dhalin ya nuna kenan mutanansa akan suna akan bata falam yanja eh, fihim dhalika duk da haka dai yanzu ku bai ci nasara ba mara falamma ra'al الشمس باسرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما رأى الشمس بازغة لوكة دي قرانا يتكما تابلو تاهتو قال هذا ربي تو wannan shine ubangiji na kam zakarahu litalkiri ga khabarihi ko zakarahu ya mashe shi namiji litalkiri khabar domin a shamsu mace ce yace wannan shine ubangiji na hada akbar kuma wannan ya fi daga sauran taurarin da nace abin nan sune ubangiji na qala al-ghazali sa'atu shamsi mi'atun wa 20 sana wato kenan fadinta wato da an abin da za a ce a gewaye ta irin gewaye duniya to shekara 120 za a yi laudar alami horil al'alli wato da mutum zai gewaya a kanta eh. fa yawmun wahidun wa lailatun wahida lil ardi wato yini guda da dare guda tusawi mi'atun wa ishiruna sana wato da mutum na iya kewaya duniya cikin ɗaya rana yini da dare to ba zai iya kewaye rana ba sai cikin shekara ɗari da abin da ishirin wallahu alam faka <coughs> kabu shamsi akbaru naf'an wa daw'an ya fi amfani domin kun ga ga zafi sannan ga haske ma afala lokacin da rana ta fadi gaba ta fadi ta bace eh, kazalika ko qawiyat alaihim alhujja to bayan haka nan kuma sai hujja ta ƙara ƙarfi ga gare shi akan su walam yarji'u da haka ba su komo ba don bacewa kanin mutum ya komo da wuya in ya daɗe kala ya kawo ce ya ku mutane na inni bari ummin ma tujikun ni barantacce ne daga abin da kuke gama wani da Allah da shi min al'asana na gumakan da kuke bauta kuke gamawa da Allah mu da sa daga jikon kunna sababbi al mutajati ila muhdathin wanda yake suna bukatar suma ga wanda ya yi su ba ni bauta musu fa qalu lahu mata abu sai sun kace to kai me kake bauta ma kala إني وجهت إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين to da sun ka tambaye shi me kake bauta mato sai ya ce inni wajhatu wa na karkatar da huskata na niyya nishi da abin nan huskata bi ibati na niyya da bautawa ta lillazi da samatu da ardi shine bauta ma wanda halitta abin nan abubuwan da kuke bauta ma wa ma adam min na bi kun ba ni cikin masu hada wani da shi wato kenan ban cikin ku wa hajahu qawmu wa hajahu hajjahu qawmu sai mutanen sun ka dore jayayya da shi ai ja da luhu fi dinihi sun ka dore jayayya kai ka taho da sabon addini ka bar abubuwan da um, ubannin ka ke bauta ma wa haddaduhu bil asnar sun ka bashi tsoro goma nan za su kashe ka an tusibahum bi su'in in taraka har in ka bari za su same ka da wata cuta qala sai yace atuhajjuni fillah za ku dore jayayya da ni ga mm, kadaitawa Allah da nake yi wa qad hadana alhali ya shirye da ni ila ha zuwa ga bauta masa wala mato da kuna bihi abin nan da kuke haɗawa da Allah kuna kun ɗauke su abin bautawar ku to ni ban tsoron su min al asana an ni da su ban tsoron sani ne da wani abu li adami ha ala shay'in don ba su yin komi kamar a ce waliyya za su kama shi illa an yasha rabbi shay'an sai dai in ubangiji na su wani abu same ni wannan shi abin nan ayusibani wa yakunu wannan sai ya auku wa sai rabbi kullu shay'in ilman kuma ubangiji na ya yalwaci komi ga ilmin ilmin sai ya yalwaci komi ai ya san komi ku wato ai sai a ilmuhu kullu shay ilmin sai ya alwata komi wa ahada bi kuma ilmin sai ya kewaye komi afala tazakkarun shin ba ku wa astuwa eh? wa hadha hatumin abin nan minuna ku imani ba ku iya ganewa yana cewa mutanansa babansa na ciki ku mm. ci gaba وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون to ya ci gaba da yi musu dai bayani wa kaifa akha ma asharakatun ya zan ji tsoron abin da kun hada Allah da shi wa hiya la tadur alhali su kuma kan nan ba su iya cutar da komi wala tan ba su amfanin komi ya zan yi tsoron su wala ta khafuna antum min laku da ke hada wani da Allah ba ku tsoron Allah annakum asharakatun billahi domin kun kun hada wani da Allah fil ibadati ga ibada ai ku ya kamata ku ji tsoro kun haɗa shi da malamin zulbi alaikum sultana kun yi abin da bai saukar muku wata hujja ba ga bauta masa ay hujjatun wa burhanan wa huwa alqadir ala kulli shay'in shi amma iko ga bai saukar muku wata hujja ba illai kawai dai kun iske ubannin kun ai kun yi ta yi wa ayyul fariqain haqqu bil amni to yanzu da ni da ni da ku mun zan jama'a biyu ku daban ni daban to cikin jama'an nan biyu da ni da ku wane ne ya cancanta da imani wanda ya dogara da Allah ya cancanta da zama lafiya Eh, nan ba imani ba aminci wane ne ya cancanta da aminci ni da wanda yake ina tare da mai halitta ko mi ga hannunsa yake ko ko ku da ke bauta mu banza in tanta alamu in kun zan kun sani ko man al ahqqu bihi wane ne ya cancanta da aminci ai wa huwa ko ai wa huwa nahnu kullu fatabi'uhu wa saboda aka kubi shi qala ta'ala sai Allah ya ce wato mu mun kai aminci kenan saboda haka ku koma ku bi shi don ku nan cikin amincin nan to ci gaba allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum amru wa hum muhtadun to allazina amanu wannan sun kai imani da Allah na kwarai walan bisu imanuhum bi bi basur garwaya imanin su da wani zalunci na bauta wasu gumaka ba kamar yadda yake cikin abinan cikin bukhari da muslim ulaika lahum al-amn to waɗannan su a cikin lafiya law sun tsira daga azaba wa hum mutadun kuma su a shiryayyu saboda haka in kuna son ku zan cikin aminci ku komo gare shi kadai وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم kun gani kenan wanda ya gane tauhidi ya don babansa na karkatacce ya taho yana ta lallashin sa yana ta abin ya koma yana yi don ya zauna lafiya da babansa to ya cuci babansa bai bai yi abin nan bai yi biro ba ya kyala eh, baba a cikin wannan bata wa tilka hujjatuna wato wannan ita ce hujjar mu allati ihtajja biha ibrahim wanda yake ibrahim ya hujja da ita ala wahdaniyatin la ga kadaita Allah min ko ne ulil kawaki na faduwar taurari wa ma ba da huda abinda an ka ambata bayansa kun gane ko wal khabar da sauran labari ataina ha ibrahim wannan hujja mun ba ibrahim ita mun taho mu isar da ita ai arshadna hu lahum kace tilka mubtada kan kace wal khabar ataina ataina haka ne a wa tilka mubtada haka ne hujjatuna tilka hujjatuna wannan ita ce hujjan mu atainaha ibrahim mun bayar da ita ga ibrahim ai arshannahu laha mun shiryar da shi gare ta hujjatan ta zan hujja gare shi ta zan hujja ala qaumi bisa ga mutanensa na rafau darajatin man nasha muna ɗaukaka wanda muke so da darajoji ko da yaro ne akan waɗanda baya an da ɗansa waɗanda ubanni gare shi kun gane ko wato abin nan ilimi da hikima shine abin nan inna rabbaka hakimu kuma ubangijinka ya muhammad mai hikima ne shi sun yi ga aikin sa alimu masani ne bi khalqi ga halittar kun gane Allah ya taimake mu ah, in mutum ya ga babansa ya karkace to sai ya ta hanya mai sauki ya ta jan hankalinsa har ya gane in ba haka nan ba ya cuci kansa ya cuci babansa ina lahu ihaqa wa yaqub وروحا cikin suratul isra'i an ce abin nan mutane abin nan bani isra'ila da ke ganin su abin nan jikokin ishaq ne an ka ce duk abin nan ta ma hamalna a nuhin ashe kenan duk mutane jikokin nuhu ne da kafiran da waɗanda ba kafirai ba a ashe kenan kowane mutum ana mai hukunci shi kadai yana yi wa wato abin nan gado ya amfani mutum tun yana yaro a mai tarbiyya da haka amma kuma sai Allah ya yarda wa hamna lahu saka yaquba wato bayan da ya rabu da mutanen sa shi ibrahim mun ka bashi wato da ishaq da hadda jika yaqub ibnu wato ibnu ishaq kullan min kuma hadaina ko wannan su mun shirya da shi da shari'a ga shari'a allazi utiyahu ibrahim wanda yake wa shari'a da an ka ba ibrahim fa innahu ma muqtadiyan bihi su wato abin na ishaq da yaqub duk suna koyi da ibrahim wa nuhan hadaina min qabl kuma nuhu mun shiryar da shi gabanin ibrahim wa min zuriyati akwai daga zuriyar nuhu ko ko zuriyar ibrahim daud wa sulaiman ibnuhu wa ayyub sanan da ayyub wa huwa ibni amus shi ayyub dan amus ne ibni eh, ibni razih eh, ibni is eh, ibni ishaq ibni ibrahim wa zulkifl kuma daga cikin zuriyar shi akwai zulkifl ibn ayyub wa yusuf ko akwai yusuf ibn yaqub wa musa sana akwai musa da harun ibna imran ɗaya biyu na imran amni eh, abin ya hasir eh, ibn lawaya ibn yaqub yashab eh, ibn lawaya ibn yaqub wa harun akbaru akwai akbar min musa bi sanatin harun shine ya girme musa da san shekara guda amma kun ga an dauka musa akan shi waka zalika ai kama da zainam kuma yadda mun ka saka musu ya jazil musulmin ke saka masu kyautatawa masu yin komi don Allah ba na shirin mu dauka su bi anwa'il karamata da nau'ukan mu girmamawa kun gane wa zakariya wa zakariya wa yahya wa ifi wa iyash kullu min as-salihin kuma daga cikin ‘ya'yansa da yi ‘ya'yan Ibrahim wa Zakariya wa Yahaya da Zakariya da Yahaya ɗan Zakariya haka nan Isa ibn Maryam yufidu anna zurriya ta tanawalu auladal binti kun gane ko 'yan an ce zuriyar mutum to ko ‘ya'yansa mata duk cikin zuriyar shi ne to ina ne wa Ilyas aka nan da Ilyas wato abin nan wato wato ibn Yasin wato from Has, Ibn Imran, Ibn Aizar, Ibn Harun, Ibn Imran, shi Ilyas. Kullum minhum dukan su mina salim na cikin mutanen kwarai. Annabawa wa Isma'il. Wa Isma'il a ya wa Ilyasa wa Yunusa wa Lutan. وكلا فضلنا على العالمين to wa Isma'il ibn Ibrahim sannan kuma da Isma'il dan Ibrahim sannan da Yasa ba ta shi kuma shi Yasa abin nan huwa ibn Hatub eh, ibn al-Ajus sunan eh, eh, kakashe ce sannan Yunus ibn Matta ita ma Matta mace ce hiya ummuhu wa Lut ne Haran sannan da Lut dan Haran akhi Ibrahim wato kenan Ibrahim baffan Lut ne wa kullum minhum dukan su faddalna al'an dukan su mun fifita su akan eh, abin nan duniya abin wata da annabci ko kuma zamanin su domin annabi sallallahu alaihi wasallam an fi shi kan su ko da kidan su ne zakara kuna ta ashara nabiyin ya ambaci annabi goma sha takwas ko min gaida tartibi amma bai ambace tsarin su na zakkuwa ga duniya ba kun gane ko la da hasbi zamani ba an bace su lokacin zakko su ga duniya ba wala da hasbi fadli kun ba wajen daukaka su an ka ambata ba walakin kuna latifatu akwai wata mas'ala mai mai wuya fahimta awjabat tartib wanda yake ita ta wajabtar da a tsara su haka wa hiya anna allaha khassa kull ta'ifatin min al-anbiya bi naw'in min al-karama Allah ya keɓance kowane nau'i na annabawa da wata daraja da ya basu wal daraja fa zakara awwalan nuha ya ambace nuhu da ibrahim da ishaq da yaqub li'annahum usulul anbiya'i domin annabawa duk sun koma gare su waɗanda baya gare su wa ilaihim yarji'u hasabuhum jami'an duka darajar ta haihuwa zuwa ga waɗannan an za koma summa innal maratib al mutabara sannan kuma darajoji sauran darajoji waɗanda ba na haihuwa ba waɗanda ake kula da su ba da nubuwati bayan annabci al mulku iko wal da ikon yin wani abu wasu da samun karhi akan wani wa qad atallahu daud wa sulaiman Allah ya bada wannan ga daud da sulaiman min zalika ya ba shi hazan babban ya ba su babban rabo hazan wafiran wato rabo wanda yake mai yawa wa min al kun gane ko don haka kenan ka taho da su wa min al kuma akwai daga cikin darajoji as-sabr hankuri inda nuzul bala'in musiba ta sauka ga mutum shi hankuri shi ma wata daraja ce wal mihan ko musiba an ta same shi washara da tsanance tsanance wa qad khassallahu biha ayyu don haka an ka tawo da shi shi kuma thumma ala hatayn al martabatayn wato ga wannan dai darajoji biyu min man jama'a kuma akwai wanda ya tara kenan waɗannan darajoji biyu wa huwa yusuf kun ga ya samu eh, abin hankuri da ɗaukar wahala sannan kuma da iko fa innahu sabara alal bala ya dauka ya hankuri ga musiba a cikin kurkuku cikin rijiya da bauta to washiddati ko da tsanani hatta atahu Allah mulka misr ha Allah ya bashi mulkin masar ma annubuwati kuma tare da annabci summa min al-maratibi al-mutabara kuma akwai darajoji waɗanda ake kula da su fi fadal anbiya ga daraja annabawa kasaratul mu'jizati yawm mu'jizoji mu'jiza shine abin da za a ba ayar da za a ba annabi don ta nuna shi annabi ne wa kasaratul barahim da yawan hujjoji wa qad hasallahu musa wa harun min zalika bil hadzil wafir Allah ya ba Musa da abin Harun don haka kenan an ka ambace su wa min al maratib al mutabara kuma akwai daga darajoji waɗanda ake kula da su a zuhudu fi duniya gudun duniya wa qad hasallahu bidhalika zakariya wa yahya wa isa kun ga haka an ka tara su guda su kuma da ilyas summa zakara Allah ba'da haula sannan Allah ya ambata bayan waɗannan man lan yabqa lahu atba'un wanda yake baya da wasu mabiya wala shari'a bai da wata shari'a wanda ya bari wa hum isma'il wal yasa wa lut kun ga babu wata shari'a annabawa ne amma ba ba su wanda tafe ba don haka wato bayan su mutanen su nan da suka karkace amma duk da haka annabi ne a shekara kenan abin nan bai taho da wani littafi ya bar ma 'ya'yansa ba hmm.

ya ce wa min aba'in wa zurriyatihim wa ikhwanin daga ubanninsu da ƴaƴan da sun ka haifa da ƴan uwansu ishta bainahum mun ka zabe su wato kenan cikin kabilunsu waɗanda hito gare su ko waɗanda sun ka hito daga gare su ko ko sauran abokan haihuwarsu daga nan mun ka zaɓo su washta na mun ka zaɓe su ikhtarnahum wa da ina mun ka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya addini na kwarai allazi hudu ilayhi wanda aka shiryar da su zuwa gare shi wa shari'atu allati amalu biha da shari'a wadda sun kai aiki da ita don haka an ka fifita su aka sauran dangin su ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وحبط عنهم ما كانوا يعملون وذلك shirya Allah wato sai wanda ya ga dama wato yana yi wa mutum ya gada amma Allah bai nufi bai bashi ba Allah tsare ya hadibi man sha Allah na shiryarwa yana shiryarwa ga wanda ya so abin da mai ibadihi daga bayansa walau asharaku da an ƙaddara waɗannan manyan annabawa da an kaddara sun yi shirki la da anahu ma kanu ya da duk abinda sun kazan suna aikatawa da duk ya baci ashe kenan wannan ya nuna kenan ba su taba yin shirki ba kun gane idan mutum ya yi shirki komi yawan ibadar da ya yi in ya yi shirki guda duk wancan aiki ya zube sai ya fara gini daga yau kamar wanda ya yi musulunta ايه صابون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوءه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ulaika alladhina atainahum alkitab waɗannan su ne mun ka ba littafi wato kenan mun ka ba su littafai wal hukum kun mun ka ba su shari'a wadda suke bi wan nubuwata mun ka ba su annabci wanda sun ka daukaka akan sauran mutane fa in yakfur biha haula in ya zan mutanen makka waɗannan dangin ka ya muhammadu in sun ka kafirta da waɗancan abubuwa da tauhidin nan fa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafir to mun wakkalta gare su ga wannan shari'ar wasu mutane da su biya kafiran da yake ba kafir ba za su kafirta da da shari'a ba humul muhajirun wal ansar wato in har mutanen ka sun ka imani da abinda su Ibrahim sun ka yi to sai mu kyale su mu sa wasu mutane su yi imani domin kun ga abin da muhajirun da ansar ba sharadi ne sai sun zan shawa dai ba kun gane ko mansar mutanen madina ne kun ga ko zumunta babu sun kazan su ne manyan duniya ko na yanzu din ba don mun bari mata har tura ya dauko Allah ya dauko hirai tura a zakan mu to Allah abin Allah ya sa mu mun bari mun bari kana a jama'a saka iske mu asama ko ko dai ba yadda shehu ya to iske mutane a ya kare su zuwa ga addini sun karba nan da sai sun kazan sama eh, waɗannan yana yi wa ture to ya mallake su ba zai yi ba wannan karantar wanda shehu aika ladina hadallah ulaika alladhina hadallahu wadancan da annabawan nan su ne waɗanda Allah ya shirya ko waɗanda an ka ce za a kawo in waɗannan sun kaki karɓa in ƙuraisha sun kaki karɓa su ne waɗanda Allah ya abinna ko kuma waɗancan annabawa don an ce fa bihu dahu muqtadi kai koyi da shiryar su eh, qul ko liman eh, liman arsaltu bi eh, liman ursilta ilaihim ya muhammad ka ce ga waɗanda an ka aike ka zuwa gare su ka ce musu bi la as'alukum alaihi ajran wannan wa'azin da nake yi muku da niyyar neman ku zan mutanen kirki ban neman ku bani wani ijara wato kyauta nake yi muku shi don Allah Allah ya umarce ni in huwa wato shi qur'ani da nake muku gargadi da shi bai zama ba illa zikira fa ce wa azina lil alamin ga talikan duniya duka al insu wal jinn saboda haka in kun yarda da shi yanzu sai ku daukaka sauran duniya su bi ku in kun ka ki to ba ku ɗayan ka kawo mashi ba duk wanda ya karɓe shi shine zai ɗaukaka to ci gaba 走。 lokacin da ambaci kasar Ibrahim tare da mutanen salimu sha shabaha ta habi kasatin nabi domin ta kama da kasar annabi domin Ibrahim ya iska mutanen sa masu bauta ma gumaka ta yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iska mutanen sa na bauta ma gumaka ma qaumi fi makkata don haka istatar da kalam min Ibrahim ila zikr al anbiya'i qablahu da ya ambaci Ibrahim sai ya ambaci annabawa waɗanda an abin nan eh, wato qablahu wa ba'da gabanin sa da bayan sa don nuhu gabanin sa ne sannan bayan sa ga su Isma'il da an ka ambata wa ba lil alaqati allati tuqaddimu taqaddama sharhuha don wato abin abin da ya hada su wato wanda yake bayanin su ya gabata wa wa umira annabi bil iktida'i bin kuma an ka umarci annabi da yin koyi da su wato wannan kuma nabaha da qala ko wato ya falkar ga abin da yace aw sai ya qulu ko ko zai ce ma qala aw sai ya qulu ba'du atba'i tilka rusul yana yiwa wato ga abin da wasu waɗancan annabawa da sun kato sun kai gargadi ba mutanen sun yi musu maganganu ba to kamar yadda an kai musu maganganu annabi shi ma za a yi mai haka nan almawjudin na wannan lokaci wakati zuli hadhihi sura wato kenan mutanensa hasadan don hasada li sahibi hadhihi da'awa kamar yadda an kawa waɗancan annabawa shi ma shina yiwa lokacin saukar wannan sura annabi a yi mai haka nan kun gane ko addua dawat al-akhira ga wannan kira wanda yake na ƙarshe li yasuddun nas anku ko wato mutane su dora abin abin kokarin karkatar da mutane daga barin sa wa an da'awati kace kar ku saurare shi wa humul yahudu wannan da za su yi wannan akwai yahudawa wa huwa min al-akhbari bil ghaib kuma wannan ba da labarin kissa Ibrahim da annabawan da na gabata yana cikin ba da labari da gaibi don annabi sallallahu alaihi wasallama bai san yadda wannan abu dogon zamani amma Allah ya faɗa masa wannan ya nuna kenan annabi ne li'anna surata makkiya wa in wa qala eh, wa in wa qala ikhbar bi labz al mali isharatan li tahqiq ku dhalika kun gani an an ce yayi kaza yayi kaza sannan kuma abin bai wada zakuwa gare shi ba don a tabbatar da abin zai auku fa qala ta'ala wa ma Allah qadarihi su yahud waɗanda suke kiyayya da annabi a wannan lokaci ba su kaddara ubangiji yadda ya kamata a bashi a girmama shi ba ai ma azamuhu haqqa ta'zimihi wato ba su girmama shi yadda ya kamata a girmama shi ba aw ma arafuhu haqqa ma'rifati ko ko ba san shi yadda ya kamata a san shi ba id qalu domin sun ce shi na sai ya kulu na nabi lokacin da za su ce ma annabi inda ma yad'uhum ila al-islam lokacin da yake kire su zuwa ga musulunci addinin ladhi yusaddiqu dina abahum wato addini wanda ya gaskatar da addinin ubanninsu su wal qur'an al munazzal ah, alladhi yusaddiqu al kutub al munazzala kuma da qur'ani wanda an ka saukar wanda ke gaskatar da qur'an ah, abin nan littafan da an ka saukar gabanin sa wanda yake sun ya daidai da taurata da injil sai suka ce ma an anzalallahu ala bashar min shay to su waɗanda na ce ma annabi wato Allah bai saukar da komi ga kowa ba ashe ba su girma Allah kamar yadda ya kamata su girmama ba suna takama su jikokin annabawa ne ko sannan bayan haka nan a taho da annabi wanda ya taho da littafin da ya shi wancan sannan su ce abin nan Allah bai saukar da komi ba sun yarda kenan kun gane ko ma anzalallahu ala bashar min sha Allah bai saukar da komi ba ga wani mutum fa an karu bi zalika nubuwatul anbiya sun kai musun kenan annabawa duk kulluhun duk yanzu kamar sun yarda kenan duk annabawan da anka ambata ba gaskiya ba wal kutubul munazzala duk littafan da anka sauka sun kace ba daidai ba kullaha wa ankaru ma kanu alai kuma duk abin da suke akan sa su yahuda minan ni'imati sun kai musu sani hasadan don hasada wurin hasada har mutum ya halaka kansa bai sani ba Allah ya sila minhum shay'un ila ghairihim wato don wato ni'imar da suke ta cewa suna abin nan eh, shugabanci na addini kada ya sadu zuwa ga wani shi yasa qala ta'ala sai Allah ya ce qul ya muhammad li haula ka ce mu waɗannan idan qabalta in ka su ba bayan haka nan sai ka ce man adalla ja'a musa da kun ce Allah bai saukar da komi ga kowa ba to wane ne ya saukar da littafin da Allah ya saukar abin nan eh, eh, ga Musa wanda an ka saukar ga Musa alhali shi littafin nuran yana haske wa hudan da shirya linnasu ga mutane hu qara'isa kuna son ya shi abin nan takardu ah, hu kuna rubuta shi fi da fatira muqatta a cikin takardu waɗanda yake yanke yanke tubduna wato su taurata da injil wato ba su yarda su rubuta su kowa ya samu ai karatu don mutane su yi tabiyan su sai a rubuta ga takarda a nan naɗe ga abin nan a rataye kamar laya don haka wato injil lokacin da an ka ana faɗa da isa alaihi salam sai sun ka kwamar da sun ka kwakwashe sun ka to sun ka kone <laughs> eh? ta kuna abin nan kuna bayyana yan kaɗan wato hufu na kafiran kuna koye mai yawa min hada gare su don kada a yi ilimi wato eh, abin nan kowa samu daraja mimma fiha kana ce ya hadhihi risala kamar wato sifar wannan manzanci na annabi kun ga ba su al-akhira na karshe ba su bayyana wanda a musulunci wa sahibaha muhammad kun ba su duk abin da ya shafi annabi suna son kada a gani wa ulibtu ma lam ta'lamu an ka sanar da ku ayyuhal hussad ya kuma su hasada yahuda fil kitabil akhir cikin littafin nan na karshe qur'ani an ka karantar da kuma lam ta'lamu da ba ku sani cikin littafin ku ba antum wala abakum ku ba ku sani ba haka nan ubannin ku ba ba sani ba min al kutubil munazzala daga littafai waɗanda an ka saukar qablahu gabanin sunnat tawrat wa ghairiha bi bayani maltabasa alaikum wato qur'ani ya zo muku da bayanin abin da ya kawo muku rikici wa talabtun kun ka saba gare shi ya bayyana muku wanda yake ga littafan ku ku same shi ba kun gane ko wane ne ya saukar da littafin yana yi wasu amsa su ƙi su ƙi karɓawa ƙulillah ka ce to Allah ne ya saukar da shi an zala kullawa Allah ya saukar da shi illa ya ƙulu in su ba su faɗa musu faɗa musu illa jawabu gairu domin ba wani jawabi sai shi sun zarfin fi khawlin yala ce Allah ya saukar min da wannan littafi sannan ka ƙyale su cikin batar wato abin cikin abin ya yalabu su yi ta wasa haulu tabki wato kamar cikin ruwa su yi ta abin lalata su kun gane to ci gaba لم يقولوا إلا جواب الله ما عظموه حق عظمته Eh, to wasu akwai abubuwan da yake Allah ya yi tsare su kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato Isa ya ce in ya taho a bi shi cikin bible eh, cikin bible din ka gane to kuma cikin abin akwai ya ce Yahudawa waɗanda aka gaba gare shi in ba su taho sun kaza ribon ba in ba su bi shi ba aikin da suke aikin banza ne. ka gane don duk yadda an ka yi duk yadda an ka ɓoye gaskiya sai Allah ya bayyana ta to sun mata kaddama bil kalami fi ta haƙiƙin zali hadal kitab an yanzu nan gaba za a bayyana muna tabbatar da cewa qur'ani saukakke ne daga Allah ci gaba wa hadha kitab to yace abin nan wato kenan eh, yanzu ala hadal kitabi ay alquran wa ba'al sifati sanan sashen sifofin sa shi annabi koko shi qur'ani fa qala yace wa hadha kitabun anzalna wannan littafi qur'anin nan wani littafi ne wato an ka ambace shi na kira wato wannan wani littafi ne anzalna mun saukar da shi mubarak wanda yake mai albarka abinda albarka wanda yake kowa na samun amfani gare shi musaddiq alladhi bayna yadayhi wanda mai gaskatar da abin da aka gaba gare shi qabla hu min alkutub ya gaskatar da littafan sama waɗanda an ka saukar gaba gare shi walitun zira umar qura kuma an ka ce ma annabi an saukan ma shi don ka yi gargadi ga uwar garuruwa in eh, umul qura wato wato kauye ne kauyuka domin sauran abin a wannan lokaci duk duniya ta zan kauyuka don babu ilimi sai garin da adda ilimi shi a madina wato ka yi gargaɗi ga uwa ƙauyuka don a mai da ƙasa a abin nan a da ƙasa wadda jahila ta koma kenan mai ilimi wa man haula hada wanda duk a ta gehen makka kun ga kenan makka ita ce tsakar duniya saura duk gehenta ne wa sa'irin nasi wato da sauran mutane fa in zaru ahli makka asulun. wato yin gargaɗi ga mutanen makka shine asali Ah, mustaftu'un li inzari ahli al wanda yake ah, ko mustadba'un wanda yake shi ake bi ga gargadin sauran mutanen ƙasa kafitan gaba ɗaya wallazina yu'minuna bil akhirati waɗanda suke imani da ranar lahira yu'minuna bi duk wanda Allah ya ba imani da lahira to yaga wannan littafi yana imani da shi wa hum ala salati hafizun kuma duk wanda ya imani da lahira to masu tsarewa ne ga sallolin su khawfan min aqabiha wato domin tsoron azabar lahira sai su tsare sallah ثم نفى الله تعالى أن يكون القرآن مختلقا بالتراء من عند أحد من الناس وانا آية دعت فيه tana nuna war ba shi yiwa ƙur'ani shi zan wani mutum ya ƙaƙa shi ya taho da shi to ci gaba افتري على الله كذبا او قال إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون فوانا آتا تبتا دا قرآن دا ne وما أعلم وانين هزالنتي ممن ابترى على الله كذبا wato mutum ya kaka ƙarya ya ce Allah ya ba shi wani abu bisa ga ƙarya wane ne shi zalunci cikin duniya sai dai a yi kama da shi kun gane kun alhali lamina ba ba ba shi wani annabci ba au qala uhi ilai ko ya ce, ai an yomin wahayi wa lam yuha ilai shan alhali ba yomai wahayin komi ba fa muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ma'rifatihi li hadha la yumkinu an yadda iya nubuwa tun da annabi ya san haka bai yiwa wato shi da annabci ba bisa gaskiya ba wala ya yaqulu innahu uhi ilai bai yiwa ce shi an yi mai wahayi wala yuha shi shay'un alhali ba aiko komi gare shi ba bal ayatu nuzulil qur'ani lahu yusaddiqu da'wahu ayar saukar qur'ani gare shi bai taba zuwa makaranta ba ya taho da littafin da mai ilimi bai iya kawo kamar shi ya nuna gaskiyar wato da'awar da ya shi annabi ne wannan qur'ani daga Allah ne kun gane ko sun mahaddada man da an yadda iya ta sun kitabin sannan duk wanda ke cewa yana iya wani littafi yana samu wani abu daga Allah bisa ga ƙarya wanda ya kama da Qur'ani wato ya abin nan yubtil bihi da da'awatu Muhammadin dan shi bata da'awa annabi an ka tsoratar da shi da abin da ya tafi sannan ya ce, wala ahada man qala sa unzila musulmi a anzala kuma babu wani wanda ya zalunci ko ko abin da bisa ga wanda yace ni ma zan saukar da kamar abin da Allah ya saukar wa humul musaziqun sune masu izgidi qalu law nasha'u kunna mithla hada da muna so da mu fadi abin da qur'ani kamar irin wanda Muhammad ya zo da shi wane ne shi su zalunci walau tara da ka gani kai mai saurari ko ya Muhammad in zalamu lokacin da sun kai zalunci su waɗanda an ka ambata kun idza zalimuna mawqufuna ko idza zalimuna lokacin da azzalumai almazkur ko na waɗanda an ka ambata min man yaftari ala Allah alkaza ga wanda ka kaka ga Allah aw yadda yi annahu yunzalu eh, misal ma yunzil misal ma anzala Allah zai saukar kamar da abinda Allah ya saukar istiza'an don izgili wali wali yubtilu bi zalika alhaq kuma don su bata gaskiya wato da ka gansu irin waɗannan mutane da ka gansu lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu eh, ba su du aidiyansu alhali a lokacin nan mala'iku sun bude hannayen suna cewa ku fito Bil darbi da duka wa ta'azibi da azabta yaqul lahum eh, ta'ani sannan kuma mala'iku yaquluna lahum ta'ani wa mala'iku na ce musu da tsanani tsanani akhrijo an musan ku yadda kanu ku na zuwa gare mu lina qabala hadum karbe su al yawma tuzawna azab lahum yau ana yi muku ana saka muku da azaba ta walakanci bima kuntum taqul don abinda kun kazan kuna cewa alallahi Allah bai alhaq ba gaskiya ba ai bi da'awan nubuwati da kiran kiya ku annabawa ne wal iha ko ko an aiko muku wani abu kaza bisa ƙarya wa bil istihza'i kuma da izgili ni ibtal haqq don bata gaskiya ku fito wa kuntum an ati tatakabirun kun zan kuna girman kai kuma da ayoyin ubangiji ta na anil imani biha wa jawabu law ra'aita la ra'aita amran fadi'an da kaga lokacin da suke mutuwa masu irin wannan hali da kaga al'amari mai muni duk wanda ke cewa an sauko mai wani abu ya saka ƙarya lokacin da mutuwa ta zo gare shi haka yake ta kuwa sai an rufe Allah kare mu mun ga abin nan shehunan eh, abin nan tijaniya da suke ta kuwa hmm. ne ka yan za su mutu ta zo gare su to haka ne duk wanda ke ƙarya yana cewa an sauko mai kamar yadda an ka sauko mu annabi ladda mutuwa ta zo gare shi haka ne amma wanda abu mutumin kirki eh mutuwa ta zo gare shi ana yi sannu sannu ana tambaya shi yaya ka ce alhamdulillah da sauki ana ɗiba kaɗan kaɗan a hada ban kwana da mutane